وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين كما مكسو saukar البركه da وجمو shi da ɗansa Ishaq muka yawaita musu ni'ima daga ciki akwai yawaita musu ‘ya'yansu daga cikin zuriyarsu akwai mai kyautata ɗa'a ga Ubangijinsa a cikinsu akwai mai zaluntar kansa zalunci na fili da yin kafirci da aikata saɓon Allah